Wato jama'a barkamu da zuwa a kan Life Radio Ministry. Ni dan wanku Basiru na samu ke kawo muku wannan wazi. Jama'a ni da kai ya kamata mu yi addu'a sannan mu fara wazi na yau. Ina maka ina ma'alar roko ya jara muna bukata. Allah ya karbi roko mu. Allah bari abinda da muka yi jin ga ya zama muna amfani ina kuma ma'anar roko ya taimake mu abin da muka yi duka to sai Allah ya sa maka albarka da zamanka Allah bira abin da kake yin duka ya zama maka albarka da amfani na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen kamar inda na ce dan wanku na samu bashiru kai kawo muku wannan wazi daga life radio ministry jama'a yau wazi mu da mu karanta daga matthew chapter 18 from verse 15 up to 35 a wurin za mu ji maganganu daban-daban akwai uh, wani mutum da ya kamata mutum ya yi maka laifi inda za ka bi saboda ku zauna da hankuri to wurin maganan allah ya ce muna kaman in wanka ya yi maka laifi abinda za ka yi na foko ne ya kamata ka te wurin sike da shi kede ka ce ma ka gaya masa laifin da ya yi to in ya ji magananka ya ce ka yi hankuri yafe ni sai dai ka yafe mai. yafe masa amma bai ji ba ya ce in bai ji ba sai ka kara wani mutum guda ku kuma ta yi si so ku zama da shi da wannan mutum da shi amma ya yayi in bai ji maka kuma sai ka kuma kara wani guda in bai ji kuma ba in yana da wani church sai ka ga masu gabansu to in bai ji dukanku ba to sai wannan mai shi ba mutumin cirki ba ne to allah ya gaya muna inda za mu zauna da juna da lahiya duka mu muka yi haka dan wanka ya yi muna laifi damu mu yafe ne ya kuma kara wani misali ya ce muna kamar akwai wani sarkin da ya zauna wani gari mai kudi mai arziki kuwa to da wani da ke da bashinsi to shi ya kira su ya ce misa kaman kana da basi na ba ni kudi na to sai misa ya ce masa kaman sarki yi hankuri ya ni yau ben da shi ba ni wani kwana kadan din kawo maka kudinka tisini sarkin ya ce wato naji sai ya bari ya wuce da baya shi kuma ya shiga gari ya gan wani mai shi kuma yana da bashin shi to shi kuma ya kama shi ya ce masa ba ni kudi na to mai shi ya ce ka yi hankuri yau ban da shi amma bayan wani wata rana zan kawo maka kudinka to shi kuma dan wanshi ya ce masa abokina yi hankuri dan kawo maka kudinka amma yau ni ban da shi so sai ya ciya ya ce ba in ba ka bani kuɗi na ba dan bari ka wuce ba sin da sarkin ya ji haka sai ya ce haka ne to kai kuma ka zo a kai ni can da saraya wurin saraya ni kuma ba zan yafe maka kuma ba dan karbi kudi na to maganan Allah ya gaya mana waɗannan abubuwa saboda mu san inda za mu zauna da juna mu kuma san inda Allah ke yafe muna zunubi kullum da muka yi da si. Akwai ba wani ba wani mutum da za ka ce kai baka da zunubi, kullum ba ka yi zunubi da Allah ba. Da muka tashi inda muka fira kuma akwai zunubi. Kullum inda wuraren da muka zuwa akwai zunubi. Abubuwan da muka yi daban-daban muna da zunubi. To, saboda haka ya kamata mu yafe zunubi. Maganan Allah na gora muna kaman in ba mu yafe zunubi ba, Allah kuma ba zai yafe muna zunubi ba. In ka sani dai kana da zunubi, ya kamata kai ka yafa waɗanda suke zunubi suke laifi da kai, in ba haka ba, gobe ciyama za ka saya a gaban Allah to a tambaye ka abuwan da ka yi, ga Allah ya yafa maka zunubi. saboda zunubi Yesu Kristo ya zo, saboda zunubinka an ka kashe shi, saboda zunubinka ya yi wahala da yawa a cikin duniyan ga. To, shi ne Yesu Kristo na ce muna kaman mu kuma yafe ma dan mu zunubansu, kaman yanda si Allah ya yafa muna namu, wanda ke ji na, ya halinka yake. wani ya yi maka wani abu kana yafe ma kana yafe mai sai ba ka yafe ba allah kuma ba dai yafe maka ba allah si dai kullum yana yafa mana zunubi to in ka sani dai allah bai yafe maka zunubi zunubi ga wani anya yau kana jin magana allah tambe shi ka roko shi da yafa maka zunubi ka yi tuba da zunubi allah za yafa maka kafin allah yafa maka zunubi akwai waransu abubuwan da za ka yi sannan Allah ya fa maka zunubi. Ya kamata ka sani kowane mutum kana da zunubi kullum da ka tashi akwai zunubi daban-daban da ka yi ke akwai wani zunubi ma ke da kanka ba ka san wani abin da nake yin ga zunubi nake yi. amma si Allah da ya sani yana gamu yana gani kowa wuraren da muke zuwa wa firan da muke yi abubuwa daban-daban da muke zama da juna muke yi da lura da sata da su barayi da da su bakin ciki da dukan abubuwan da muke yin Allah ya sani yana ganin mu yana duba mu to amma Allah na jira mu ran da ka ce na yi tuba da zunubi saboda haka yesu kristo ya zo in ka zo wurin yesu kristo yau a ce ma yesu kristo na yi tuba da zunubi da ya fa maka in kana ji na karka jira yau ne naka yau in ka tashi allah ya bar ka tashi ka yi tunani ka yi imani da allah ka zo wurin su ka ce ni ina da zunubi na sani saboda zunubi na ka zo cikin duniya ran da za ka yi wannan addu'a ran nan da za a yafa maka zunubi ne zunuban ka duka allah zai maka gafara ne hallelujah in kana ji na kar ka jira ka zo wurin yesu kristo yau ka ce ma yesu kristo kai dan zunubi ne ka ce ma yesu kristo kai dan adam ne kowane dan adam duka kakanmu adamu ya yi zunubi saboda zunubin kakan adamu dukanmu muna da zunubi watakila kai ka san kaman baka da wani abun da bai da kyau amma Allah dai yana gani Allah dai ya ganka da jinin Adamu Allah dai ya ganka dai kana da zunubi sai saboda shi Yesu Kristo ya zo da bayan ka zo kana bin Yesu Kristo da bayan Allah za ya fa maka zunubi ne to ka yi wannan addu'a saboda Allah ya fa maka zunubi ni dan ni wane ina da zunubi na sani saboda zunubi ka kawo dansa na sani kuma saboda zunubi allah ya yi mana gafira ina, kuma ce mai yesu sai ya fe mini zunubi ina kuma gaya maka zika rayuwa na ka zama da ni da bayan haka allah dan zo wurin shi zama da ni da rayuwa na duka saboda haka in zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen da bayan ka yi wannan aduwar tare da ni allah ya ce ya yi maka gafura daga yau allah ya yi maka gafura daga yau sai ka shiyaye da zunubi daga yau sai ka cire kinka da, da danwanka danwanka da bai mana wani abu mai kyau to kai ka bi shi daga yau kana sha giya sai ka bari kemi gulma ne sai ka bari in kana shata ka bari kana cuta mutane ka bari abin da aka yin duka ba kyau Allah ya ce sai ka bari in ka bari waɗannan duka to Allah zai amfani da kai abin da aka yin duka Allah zai yi amfani da kai ne wanda ka ji na sai ka yi hankuri Allah zai yafe maka zunubi Allah zai zauna da kai da imani da lashiya Allah zai baka abin da kake rokan shi duka in kai akwai wani abu da kake so in yanzu kana da anya ka zai wurin annabi ka ce masa ya yafa maka ka ce masa ya baka abin da kake so da bayan ka yi haka Allah zai baka kowane abin da kake so a cikin duniya da kuma da lahira amen wanda ka ji na Allah na maka Allah ya yi maka gafura yana rokonka shirakinka da, da zunubi shi Allah ya fi maka da wannan roko muna, muna da Yesu Kristo amen hallelujah in kana ji na ga nan ba na sai ka shira saboda mu kuma mu yi magana 0249 0249 1594 wato jama'a assalamu alaikum